الله يبدا الخلق ثم يعيده ثم اليه ترجعون Allah shi ne ya fari halitta ba tare da ya ga samfuri a wurin wani ba, sannan shi ne yake rasar da ita, sannan ya dawo da ita, sannan gare shi shi kaɗai za ku koma don yi muku hisabi da sakamako ranar alkiyama.